studio Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. A cikin labarun za ku ji ɗaliban jami'ar Yamai akan wani zaman dirshin da suka yi yau da safe. ministan kuɗi ya yi furuci a kan dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 a cikin rahoto na musamman za ku samu bayani a kan zaɓaɓɓen wakilin al'umma idan hukunci ya hau a kansa Toma Dalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Rishin jituwa da ta shiga tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da malumansu lamarin da ya kai ga kange dukkan wani ɗaukar darasu na sassa daban-daban na jami'ar. Wannan hali ya sanya kwamitin zartarsuwa na ƙungiyar ɗaliban ƙasar Niger reshen yunin ta Yame gudanar da zaman dirshin a gaban harabar rektora ta jami'ar Abdulmumuni ta nan Yame. Mu saurari Tsarha Kaila ɗaya daga wakilan nasu. yau ɗaliban jami'ar abdu mummuni mun hito da abubu da abubu barakatora domin mu da allah wadda ga halin wannan mutune wanda yake ci gaba da wata aniya wadda bai kamata yana gudanar da ita ba ita ce wadda ta shahi irin halin shi na cewa lalle ya kamata a ce shi a matsayin shi na shugaban jami'a ya samu ya magance wannan matsala wadda ta shahi jami'ar abdu muni to bai sa kan shi wajen magance wannan matsala ba sai ya shiga cikin wani hali na yana goya ma malaman makaranta da suke cikin halin yajin aiki yana goya musu ba baya saboda haka nan ne muka zo kuma mu kira da babban murya zuwa ga gwamnati domin su gaugauta naɗa wani sabo wanda ya kamata mutum ne wanda ba malamin makaranta bane kuma ba mutum bane wanda ke da alaka da mutanen jami'a wanda zai zawa ya ga gaskiya bisa kan dukkan lamari wanda suka shafi jami'ar Abdul Mummuni A wani fanni kuma mata masu aure malaman ba da karatu magoya bayan sandikar malaman na SEP da aka rarraba cikin yankunan kasa na ci gaba da nuna amincewarsu bayan saduwarsu da kungiyar islamiyya inda ya kamata su isar da jerin sunayen matan da dukkan takardun shaida na eta civil shin yau wai ina aka kwana mu saurari madi maryama hassan jibo wakiliyar matan sun ce mu kawo listosi da abin da ya kamata har mun kai musu mun kai musu idan mun kai muku ma mun samu mun yi eshanshe amma mu ba mu bi ba muka ce mu doko extra renaissance ko mu doko takardan army a list ka dai muka yi aka ce wannan list mace inda cice inda aka kai ci kuma wurin army inda mijin yake da nombakin yara don ka haka muka yi ba mu bi ka muka doko takardar aiwa tun da shi ma photocopy da legalize tare da wannan luwa da finance komi sai mutum zai legalize sai ya biya kuɗi don ka ba mu bi wannan hanyar ba mun san journalist dai muka yi A wani bangare kuma sandika tara na malaman da karatu 'yan kwantarage da na ma'aikatan sashen bada karatun sakwandari a jiya a nan yame sun girka haɗaɗɗiyar ƙungiya mai suna FSS Niger. Ko menene dalilin girka wannan ƙungiya sai mu saurari ke mu yayya. mun fuskanci cewa akwai matsaloli suna da dama yau waɗanda ya kamata a ce mun tsaya sandika na segondar mun taru mun haɗa gwiwa na ganin mun ɗauki nauyin duka matsalolin nan tilasta ma gwamnati dole ya biya muna wannan bukatoti wannan haɗin gwiwa da zamu yi shine na ganin mun taimaka ma junan mu tare da sauran abokanmu duka sandika na segondar an kundiwa malamai makaranta yan kwantaragi yau suna fama da matsala ta biyan albashi dan abun nan da ake basu kaɗan ne bai kai ka ba kuma sai ya kasance an kusa wata biyu ma ba a basu ba banda haka kuma har su ma din ma malaman na dindindin su ma akwai alƙawla da yawa da gwamnati ya ɗauka tun fiye da shekara guda wannan alƙawlan duka ba a biya su ba muna fatan wannan haɗin gwiwa zai kasance a gare mu wata sabuwar alƙibla kuma muna fatan cewa mu. duka malaman makaranta na college da lise za su gane wannan manufar mu. na ganin cewa mun tilasta ma wannan gwamnati ta biya muna ke mu Yahaya kuka saurara. Ƙungiyar Young African Leaders Initiative Yali Niger a yayin zaman babban taronta da ya gudana jiya a zauren Palais de Congrès na Yame. Ya bai wa wasu matasan 'yan Nijar tukwici ganin hanzarinsu ga tsarin da aka ma lakanin God Citizen a Faransance Citoyen Model ko kuma a Hausa ɗan ƙasa abin koyi aka da da aka gudanar da taron tsawon wato watanni shida. Ga fasarar bayanin Amadu Bukar shugaban kungiyar mai barin kujera. Farfaganda ne da ke da niyyar ƙaddamar da waɗansu hanyoyi na sake halayyar jama'a. Farfaganda ne da ke mayar da hankali na tattara matasa wajen koya musu ayyuka na dogaro da kai da kuma zama ɗan ƙasa na gari abin misali. Matasa mun zaɓe su ne su bakwai. A nan ya mai ba mutum guda ba ne ƙungiya ce wacce aka fi sanin Civil Citoyen. A zandar wannan tsari ya bayar wa matasa duka shekara matasa ɗari da hamsin da suke samun lasisin tuka mota kuma ana samar musu aiki a cikin ƙungiyoyi a can sandar. Wannan shine muke kira ɗan ƙasa abin koyi, ba wai mutumin da zai baka kifi ba, a'a mutumin da zai koya maka yadda ake kamun kifin. Mu tattaka zuwa gabascin ƙasa, sabuwar wakiliyar UNICEF a Nijar ta gudanar da wani rangadi a cikin yankin Difa ranakun 26 zuwa 28 ga watan Fabrairu nan da ya shuɗe. Ziyara ce da ta ganawa da mahukuntan yankin da kuma harabobin ma'aikatun gwamnati da ƙungiyoyin reshen Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta yi amfani da wannan dama domin ƙididdigar bukatun na wannan zango. Ga fasarar bayanin Felicite Cibidat wacce take sabuwar wakiliyar UNICEF. Ina ganin akwai sakamako da dama da aka cima a fannoni da dama ko bangaren ilimi, ruwa, tsafta, gyaran muhalli ko bangaren kiwon lafiya kenan akwai nasarori da aka samu a fili ina iya gayan atu suna da yawa sosai da ke bukatar ganin kowa ya kawo gudunmuwa. Gaskiya ne muna ba da amsa ta jin kai amma ina ganin a cikin irin wannan yanki ya kamata mu haɗa jin kai ya kamata mu haɗa jin kai da ci gaba da kuma kafa wasu cibiyoyin ɗauki da za su tsayawa a kowane bangare domin kai daukin jin kai kamar yadda muka sani yana da manufa ta wucin gadi kuma muna son jan hankalin wasu masu ruwa da tsaki waɗanda suke aikin ci gaba domin mu haɗa ƙarfi da ƙarfe na mu da kuma kayan mu. A gaida mamman ada mu isa a arewacin ƙasa a birnin agadez jiya ne rukunin sojawa jeri na goma sha ɗaya suka kammala ɗaukar horo na soja su ɗari da tara suke a cikinsu akwai ƙasashen kewaye su mutum takwas mu saurari jawabin janaral ahmed mohammed hafsan hafsosin sojan nijar Burin hedikwatar bada umarni shine na mayar da ku a tsawon shekaru biyu cikin shirin bada umarni bada horo bada lacca ga gungun mutane goma ku dukufa wajen bin horon ku bisa kauna ina bukatar ku da ku nuna ƙwazo da jajircewa domin ku haɗa horon dabaru ƙwarewa da ƙarfi da kuma natsuwa domin nasarorin aikin da za a tura ku a gobe na da nasaba inganci ku da kuka samu a tsawon karatunku wannan kwarewa idan aka same ta a kula da ita a tsawon rayuwar aikinku. Tutar Nijar da ke gabanku ita ce alamar jamhuriyar Nijar jajircewa da girmamawa da bauta mata da kare wannan tuta a ko'ina idan bukata ta samu. Mu komo babban birnin ƙasa A nan Yame jiya ministan kuɗi na ƙasar Nijar ya sadu da masu ba da lamani a ƙasar ta Nijar, damar da ya yi amfani da ita ya bayyana ƙarara da cewar gwamnati ba za ya ja da baya ba ga ƙudurin da dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 ta gindaya. Minista masu udu hasami ya sake nanata da cewar akwai cin moriya a kai ga wannan kasayin kuɗi da ake ta ku kuce a kansa ga fasarar bayanin nasa wanda muka samu daga abokanmu na talabijin labari. Waɗannan matakai da muka saka a cikin daftarin dokar kasafin kuɗi na wannan shekara abu ne da ake amfani da shi yau da shekaru 20 a cikin ƙasashen Afirka masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya cewa da yamuwa. Kenan mu yanzu ne muka soma. Amma abin da ya shafi sauran matakai kawai matakai ne na bariki waɗanda suke ba mu damar samun ƙarin kuɗaɗen shigarwa. Kenan ba ma iya zuba ido muna gani ba tare da mun matso kuɗaɗe ba na haraji alhali akwai hanyoyi da dama na samun kudaden a cikin ƙasa idan kuka ɗauki misali wannan dokar ba ta shafi karkara ba saboda ana maganar talakawa da dokar ta shafa wannan ba gaskiya ba ne kawai matakai ne da suka shafi birane abin da ke nuna cewa babu wani ƙari a tsarin daftarin dokar kasafin kuɗi a fuskar karkara Fasarar bayanin ministan kuɗi kuka saurara. Babban kwamitin da ke kula da zaben mambobin kwamitin sadarwa mai hawan kujera Asabar ɗin nan ne da ta shuɗe a nan yame ya bincika takardun 'yan takara na kujerun mashawarta a majalisar ta csc cikin takardun buƙatar shiga takara wato guda 28 da aka samu an yi watsi da hudu inda biyu suka kasance na kafofin labaru na ɓangaren gwamnati ne biyu na ɓangaren masu zaman kansu Haka hakaɗin ya zo ne kan rishin daidaito ga bayanan ɗan takara cikin kaziye judiciyar ko kuma rishin sanya shi a cikin takardun aza takarar ko har wa yau rishin takardar shaidar an yi aiki a ma'aikata su ne wannan hujjoji. Cikin ai cikin hayi takwas ko rukuni za a ce da ya kamata su ajiye takararsu a wannan kujeru kunjoyin kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya kaɗai ne ba su fuskanci jerin takarar ba. A yau da saye ne a Otal Gawai a nan Yame aka gudanar da sabgar bikin wallafa littafin da Mustapha Kadi ya rubuta mai lakanin hanyar wani yaƙi littafi ne da ya ƙumshi gaba 592 mai yaunin kimanin kilo guda a cikinsa an taɓo jigo-jigo kamar jagoranci kokowa da cin hanci. gadai abin da Mustapha Kadi da kansa ya faɗa ma Tarnan Fudai Ahmed. Shi wannan littafin bincike ne domin na yi bincike na harko na sanin kawai juyin mulki da aka yi jamhuriyar Nijar lokacin mulkin Jauri Hamani. Mine ne a dalilinsa? Ya aka yi? Sai muka gane da cewa ashe karhen uranium duk shi ne a muhawari. Don haka sai ni shaida ma 'yan Nijar mu yi hattara da karhen uranium. A cikin littafin na yi binciken yaya ne aka yi karya bisa kan Nijar aka ce ƙasar Iraq Nijar ta saida mata uranium kuma da su suka yi bomb bomb har aka sa ma wato wata doka doka abin da ake cema resolution hannu a majalisa ɗinkin duniya aka je aka yaƙi ƙasar iraq har aka kashe sada kuma duk ƙarya ce aka yi bisa sunan niger sai ce mun tabbatar da an yi ƙarya bisa sunan niger shi gwamnatin george bush da ya yi wannan ƙarya ya kamata a yi mishi hukunci na miliyar dubu na saifa kuma a zuwa ma ƙasar niger shi mu shiga kai tsaye rahoton na musamman. Bayan aiki wato sakin da aka ma ɗan majalisa Abdu Labo shugaban jam'iyyar CDS Rahama da ya yi zaman yari na shekara guda akan maganar safarar jarirai wasu 'yan ƙasa na tambayar kansu ga makomar kujerarsa da ta wannan ɗan majalisa domin samun amsa Rahila Tusumana ta firanta da Maina Karte kwararren masani bisa dokokin tsarin mulki ga abin da ke cewa. dan majalisa na dokoki da ya she gaban kotu kuma har ya zamanto ita kotu ta mushi wani hukunci kuma ya je hukuncin ya fito to bai bar da wannan kushera ba dan ita wannan kushera an zaɓe shi ne a shekara biyar kuma kan a kai shi wajen kotun ma akwai kariya iri-iri to idan ya zamanto an musu ka'idodi an kewaye wa'annan kariyar ba su gushi amfani ba an hukuntar da shi a lokacin da yana galar dubute in ya kare hukuncin za su kan yana dawowa ba su kan kujerar shi idan juju bai kwatanta ba a cikin sakamakon shi da cewa wannan inci babu shi to amma idan juj kuma ya ambata shi dan majalisa ya rasa kujerar. to nan mataimaki shi abin da ake cewa supleyan shi ne zai yi kambacin shi amma idan kamar su filen in shi da kanshi ne ma kan shi ne irin wannan abin ya faru to kuma wannan ta doka ta kwatantawa da cewa za a dora wani sai a diba cikin list na lokacin da aka yi zaɓe a tanda na bankin da ya kawo shi wani suna ne ke zauwa sai a yi proposal wannan abin sai an an shaidawa constitutional kuma idan Allah ya kawo wani zaɓe can da gaba wannan hukunci da aka bayya hana ya sake yin takira amma kamar yadda na faɗa idan lokacin da aka yi shi an amshe mashi zuwa civic wato duka wannan inci na zan rike wani mukami an amshe mai su to wannan kuma ba za a iya zuwa ba wani zaɓe kuma in ma ba a hudda wayannan incin ba to akwai abin da ake cewa enquête de moralité kamar enquête ne police ko gendarmerie za su yi bisa kan ladabi na mutum hankalin shi al'amarorin shi al'adodin shi sun dandanta ne a ba shi wato wani babban mukami na kasa ko ba su dandanta ba to za su yi an enquête su su rubuta suna iya ɗaukar wannan shari'a da aka yi sa shi cikin hujjar ce a wani hankalin shi ba mu yarda da shi ba ya sa cikin dusiyan shi na yin takira a lokacin nan kuma magana tana hannun kur constitutional to kur constitutional ita ce take iya ɗaukar hujja ko ta bar wannan hujja don ita take validating wato duka dusiyan na candidate ana muka zo ƙarshen labarun mu huta lafiya thank you